ta dai jami'an tsaro sun janye daga mamayar da suka yi wa majalisar dokokin jihar Niger tun bayan da 'yan majalisar suka canza shugabanninsu a makon jiya. A jiya laraba ne dai aka buɗe majalisar, har ma sabon kakakin majalisar Honorable Isa Kawu ya jagoranci zaman da majalisar ta yi. Honorable Bello Agwara shine mataimakin kakakin majalisar ga abin da yake cewa akan kawo ƙarshen mamayar da aka yi masu. Mu da mun babban abin da muke so, muhawarar da muke so mu gama duniya shine tun da an canza an kuma samu sababbin shugabannin majalisa dole ne mu zauna saboda mu ci gaba da tattauna abubuwan da suka shafi ci gaban kasan Niger da mutanen ga baki daya duk da mun san cewa an kulle mana majalisa kusan sati guda ba a buɗe mana ba mun ta kokari in ka duba yau ma mun so mu yi zama a kwatas mun shirya komai da komai Allah cikin ikon sa dai muka ci gaba da tattaunawa da waɗanda ke da mukamai a gwamnati a can sama da kuma ainihin police headquarter wani yarjejeniya ne ko maslaha haka eh dama ai rufe mun da ake mun muna ganin an saba ma doka saboda mu am am gwamnati ya kamata a bar mu mu yi aiki mu shi tsohon kakakin majalisa ya ce shi har yanzu yana nan a matsayin shi na shugaba a wannan wuri saboda kotu ta bada takardar cewa kar ku ɗauki matakin tsige shi amma kuka rufe ido kuka yi ah, don me ka tsohon kakakin majalisa zai ce idan ma ya ce haka mu ya rena mana hankali ne saboda kar ya manta ba a lokacin da aka zaɓe shi a mazaɓansa an zaɓe shi ne a zaman memba na mazaɓansa kamar yadda ni ma honorable bello ahmad agwara nake an zabe ni a mazaɓana ne a memba ba an zaɓe ni ne na zo na yi deputy speaker Dama dai akwai bayanai da ke nuna cewar majalisar na bin gwamnatin jihar Naija wasu makudan kudaden gudanar da aiki a majalisar ga abin da Honorable Bello Agwara ke cewa akan wannan batu. cika akan maganan kuɗi yau ba mu mutane ne ai ba za mu rufe idon mu cimma wani mutunci ba saboda muna son biyan namu personal biyan bukata a amma rashin bayani da babu a wayancan shugabannin da suka shuke muka cire yana cikin abin da ya bata mana rai kenan To kasancewar tsohon kakakin majalisar Honorable Adamu Usman bai halarci zaman ba, na yi iya ƙoƙarin jin matsayinsa akan wannan lamari amma abun ya ci tura, sai dai ga abin da yake cewa a hirar da na yi da shi ta wayar salula a ranar talatan nan da ta gabata. Kotu ta fi da umarni cewa kada a tsige ni kuma kada a zabi kowa. So a haka wannan kotun oda din tana da har yanzu din ba jinjinar da ita ba ba soki ta ba so wannan kotu ni ne shugaban majalisar na jihar Niger har yau. A halin da ake ciki dai a yau Alhamis ne ake sa ran za a fara zaman sauraron karar da shi tsohon kakakin majalisar Honorable Adamu Usman ya kai kara domin kalubalantar tsige shi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.